hukumar Damfare da Shanu ta kwanta a kan motoci biyu kirar Fijo 406 da kuma Starlet dauke da mutane uku. Sai dai Allah ya yi wa direban ta gidan dogo. Muna tsammanin mutane biyu sun rasu, ko da yake ka san likita ne kadai zai tabbatar da haka. Akwai kuma karamar yarinya 'yar ƙasa da shekara ɗaya wadda aka ceto tana motsi. Bayanin CRC Apollos Coral Mobile na hukumar kiyaye haɗura na gwamnatin tarayya shiyar karamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa. Hadarin tirelar ɗaukar shanu da ke kan hanyar ta zuwa Yola daga garin Mubi wadda aka danganta da tsinkewar birki ya auku ne a ƙauyar Binikilam na hayin gada kusa da wurin binciken abubuwan hawa na sojoji da ke gab da gadar kogin Binuwe. Wannan malamin daga nau ne amma ya nemi sake sunansa ya yi mini ƙarin bayani. Lokacin da ta sako kuma direban ya nuna ba birki a mota. Wayanda suke yan waji suna daga hannu suna cewa mutane su gudu su gudu shi ma direban yana yi. To yana fidda nuna cewa a gudu a gudu abu ya zo ya gagara. To mun ga abin da ya faru kuma ba za mu iya mu yi wani abu a ciki ba domin saboda mutane suka kace mota an danne su to wayanda kuma aka buga a nan su kuma mota wayanda suka direba wannan ya fita to asara dai dai a takaice dai wanda muka san dai ya mutu tabbatacce dai mutum biyu ne akwai mace akwai namiji akwai jinjiri kuma amma shi jinjirin da yana ihu a mota ma yana to amma da aka daga mota da ikon Allah aka ciro shi kuma yaron sai ya moci malam Usman mai sayar da man fetur a kasuwar bayan fage wanda ya sha da kyar ya yi mini bayanin yadda ya tsira da rassa ni ne kuma mai sayar da mayan kawai dai ba abun da muka tashi gani sai muka kalla motan tana zuwa kwance haka to shine da muka tashi kamun tashi mu zo nan ma moton ya riga da ya iso daga wannan lokacin ne kawai ya zo ya samu motoci guda biyu a nan wannan bakar da Janna kawai sai ya ɗebe su sai ta kwanta a nan mutane kuma guda bakwai sun kakkarye an kai su asibiti sai dai sai da ya ɗauki tsawon sa'a ɗaya da rabi kamin jami'an hukumar kiyaye haɗura na tarayya tare da taimakon mazauna binikilan suka sami nasarar ɗaga tirelar da ta kwanta kan motocin biyu kana aka sami damar ceto waɗanda ke cikin su alkalmar da hukumomin asibitin kwararru na Yola Fadar jihar Adama suka bai wa muryar Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum guda da wata mata da jaririnta. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.